To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu mu akan wannan layi na sarki zaki MKK layi na rasulun aminin. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi jama'a kun ga yau muna tare da wata baiwan Allah malama ce a cikin kungiya na uh, rasulun aminin for married women na matan aure 'yan aljanna. jama'a ga yau mun zo muku ah, da marece ba da daddare kamar da muka saba karatu ba muna tare da wannan malama saboda dole ne hakikan ne mu zo war haka kun san macin aure ne kuma malama ne da ya kamata a ce bayan sallan maghrib tana gida ta iya ta haɗa a zamantakewanta da mijinta da kuma 'ya'ya. shi yasa jama'a masu kallon mu kamin mu yi ta'aliki sosai za mu saka karatu na alkur'ani kamar kan da muka saba za mu sa karatu na alkur'ani na minti ɗaya insha Allah mu yi ta'aliki kuma na minti ɗaya mu zo mu ji abinda wannan mata suka roƙa suka nemi a yi insha Allah mu ji ta'aliki kuma da kyau to السماء ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وخلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أسوني واتبعوا من لم يجد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سعاء ويا يغوث ويا ويعوق ونصرا فقد أدلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نوح to jama'a alhamdulillahi mun sake dawowa muna tare da malama Jamila daga kasar Ghana kamar kan muka yi muku taliki jama'a wannan malama tana nan tana karantar da married women na rasulun aminin akan whatsapp to ina da shi ajiya suka roka cewa ya kamata malama ta zo ta yi karatu saboda tana da kokari sosai a wurin daidaita su especially sun haɗa matan aure da yawa a cikin wannan group chat da suke daidaita uh, kansu bi ma'ana ga zamantakewa na aure to alhamdulillahi uh, ba wai cewa uh, abinda mazan ke faɗa matan ba su ji ba amma a'a wai matan sun fi sanin ciwonsu da ke cikin gidajen aure sun fi mu sani shi yasa malama za ta yi mana ɗan karatu a kan biyayyar aure insha Allahu jama'a kowa ya kasa kunne mu saulari malama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malama wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki na'am malama bismillah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 rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli to bayan mun isar da godiya muka yi salati bisa ga fiyayyen halittar nan shugabanmu mu abin alfaharinmu mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to a takaice in aka ce biyayyen aure balarabe ne ya ce at-ta'a shine biyayya ta'atu zauja ni zaujiha shine mace ta yi ma mijinta biyayya to addinin musulunci ko me za mu ya kamata mu tambaye kanmu mu musulmai ne muka amsa eh to she mu kuma tambaye kanmu in addinin musulunci ya umurce mu da mu yi abu mun yi in muka ce eh sannan a kawo umarni shi lamarin biyayya wata kilma ce ta tsinci kanta cikin wani yanayi da tana ganin wan bai cancanci in mai biyayya ba to amma me zai sa ta dage ta yi haƙuri kan biyayya saboda ta anshi addinin musulunci ta yadda da shi sannan ta yadda umurni ne in Allah ya muce ta da abu ba ruwanta da wani da za ta yi ma abin bai cancanci ba ko ya cancanci shi sa lamarin biyayyan aure dai ibada ne sannan kuma Allah ya sa mu mata mu shi ya kamata kowace mace gabanin mu shiga cikin maudu'in biyayyar aure kowace mace ta fahimci wanga ta fahimci cewa biyayya Allah ne ya sa kiki mijinki yaro kankani ne babba ne soho ne samari ne mai kudi ne talaka ne ai Allah ya san da zaman wannan sai ce miki kiyi biyayya saboda ya san an samu tabakat cikin lamarin maza an samu wayanda matsayinsu being it financially ta bangaren kudi ko ta bangaren shekaru ko ta bangaren kaza ne shi yasa aka saka biyayya hikiman da ke cikin ke saboda in ba kowane lamari ya kamata a ce ana da idara akwai jagoranci ciki shi yasa lamarin aure bai yiwuwa ana tafiya ga haka mace na yin abin da ranta ke so namiji na yin abin da ran shi yake so to she cikin hikiman su Allah she Allah ya sani ya san mace ya san namiji ya san a'a namiji ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kulawa da tausayi da biya kudin sadaki shi ya kamata a dora mai shi aka dora mai wani mace duba gida kula da yara ciki da goyo eh, biyayya shi ya kamata a dora mata shi aka dora mata wa in kowace mace ta fahimci wa wallahi biyayya cikin aure ya mata sauki shi sa biyayya yana da muhimmanci kuma biyayya shi zai sa mace bayan sallanta da azuminta da kominta ta shiga aljanna amma mu sani wanga guntun nasiha ko da yake ba topikin maza muke yi ba zai da shi ga maza mu. maza in abinda zai sa ku bar biyayya da namarin aure ya yi ma mata sauki shine ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku dena tura mata suna wasu ababa da suka kama da sabon Allah da aka ce ayi biyayya duk abin sabon Allah ne Allah bai ba mace hanya kai maka biyayya ciki ba shi yasa da ake ce ta'a ta'a ta'a she malumma eh, eh, malamin lahdari ya ce wai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq bai yiwuwa yi ma mutum biyayya yayin da cikin biyayyan nan kana saba ma Allah shi sa guntun nasihan da zan yi ma maza game da wangake sa'an nan an doki biyayya aka dinka ma mata don an san sun iya sa'an nan kuma muka duba ayan da Allah maraukakin sarki ke cewa cikin Arrijalu Kawamuna qawwamuna 'ala nisai bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim so da yawa kaga ana karanta wanga aya ba aiki da shi ba san tafsirin ayan ba namiji shi ke da kiwama, shi ke sayayye kam na mace shi ke da iko da wani fadala da Allah ya fifita sashi da akan sashi da shi da kuma in fact ciyarwa da maza ke yi to amma nan shin ce ma mata in dai ma aka ce me shi ayan da ya ce ga abin da namiji ke yi ya samu kawama ko kawama me shi bai yi ba shin kina da hanya ke ma ki mai biyayya gaskiya sam sam sam asmace baki da hanya aure zo mu zauna zo mu saba in ana zaune shi bai yi nashi ba ke ma kika ce saboda bai ku duka Allah kuke bauta ma ba kowa kuke bauta ma ba shi Allah in duk kika zauna kika yi tunani ke sister wani bai san ki ko ina ba ya zo ya zauna ya fita ya kiga kina zaune ya kawo miki kudi eh, shafin lori ya kawo miki phone iphone kaza ya fito ga gashi naki ne kuma in ba saboda ibada da kyautata wanda Allah ya ce su ba sun yi ne shi sa mu ma biyayyan nan muna yi ne saboda Allah ya ce mu yi Allah ba saboda me shi ya cancanci ba don ka ce ka duba she me shi ya cika nashi sannan kai ma ka cika naka bai yi sannan wala Allah kai duk biyayyan da kake yi duk me da me kike yi duka wala Allah abin da kike yi ma still bai cika ba shi sa ya kamata mu kula sosai mu mata kowa yayi nashi ki ma mijinki biyayya saboda Allah ya umurce ki da ki mai biyayya yasa aka ce in mace ta yi nushus ta ki ta ima namijinta biyayya aka ce a fara da me maza su fara da wa'azi fa'iduhunna a fara da wa'azi mata nasiha wahjuruhunna me shi ya ya nisance ta wurin kwana akwai malumman da suka ce a ta kan gadon ma kaka bar kan gado wasu maluma suka ce a'a dakin ne kaka fita daki saboda barnan da ake gudu kana ji a fada wani barnan da ya fi wannan in ka ce a ta gani ba ina da wani warehouse can ba wurin zan koma kaga zaka Za ka bude wani kofan wata fitina kuma sarki gaskiya yau an samu mazan da suka samu don misunderstanding da mazan matansu akwai wani ya yana barin gida ne sam bai zama gida to wan ba shi zai sa ta yi maka biyayya ba wanda bata ganka ba ya za ta yi maka biyayya shi yasa aka ce wahjuruhunna ka kafkan mu ce a Qur'ani da kanshi ya ce a mu guje su a ba irin gudun nan ake nufi ba sa'an nan da aka ce wadribu hunna shine na ƙarshe. malumma kusan malumma da yawa sun tafi ga tafsirin ibn abbas ibn abbas ya ce wai ka buga ta mai da asawaki hatta wasu malumma na cewa ma brush don zamanin ga da eh, eh, toothbrush ake buga misali da shi kan asawaki toothbrush sarki don Allah toothbrush a buga mutum da shi bugu ne. Ah, ba bugu wani, na'am? To, shi yasa in mace ta kita maka biyayya ana wa'azi ne farko. Na biyu, a nisance ta. Na uku, a buga ta. To, amma ya ake bugu? Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wai la tuqabbih kaka munata munana ta kaka musguna taurin nan fuskan ki kaman kaza yana kwakwara miki ma ba yi haka kuma me kaka kaka buga fuska sarki wani na bugun matan shi kamar yadda ake bugun barawo fuskar da duka ya kumbura abin da ya kawo nike fadi wan duka ina so mata mu sani ba addini ya sa su yi haka ba shi yasa in addini bai sa su yi haka ba she suna yi she kika ce ke kina son ki san wanda ne addinin saboda ki bi kin rama sarki me shi ya rama akwai magana akwai eh? magana wuri eh, ba no ba ramawa saboda in general life ma cikin hmm. rayuwa general life ma wai mutum yayi ma abu wani wuri Allah subhanahu wataala ya ce wai wa anta afuwa akrab littaqwa yafiya shine abin da yafi kusantar da kai zuwa ga mai kawa. wani wuri Allah ya ce eh, wala yastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun annahu waliyyun hamim wai mugunta alheri da mugunta ba dai bane amma mutum ya maka mugu ka biya da mafi alheri ba ce idfa billati hiya hasan ba aka ce ahsan wanda mafi alheri alherin da zaka biya da shi ne zama matuka wayan kai wannan makiyinka ma she ya juye zama masoyinka amma fa Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu hazzin azim amma wanga abu ba kowa ke samun shi ba ba kowa zai ya ji mure hakuri ya rama da alheri ba shede wayanda suka yi hakuri sa'annan ba wanda zai samu kuma shede mai rabo yasa yau zaman da muke yin ga muna so mu rabauta ne watakila wata na jin jiki cikin aure bata san ya za ta yi ba tana son ta rama aka ce arrijalu qawwamuna 'ala nisa igiya aure na farko hannun sheki na biyu ko karfin tuwo ya fiki na uku wani bi ya fiki shekaru na hudu maybe ya fi ki jama'a ya fi ki hasa eh, eh, nasaba ya fi ki komi don Allah don annabi mafitan shine ka ki biya bashi abin da ya miki tabbas ba mafi ba mafitan kenan ba she ki hakuri ki kyautata mai ki mai biyayya saboda wa saboda wa saboda Allah saboda Allah ya sa ki ba shi ya sa ki ba aure da ke da shi duka ibada kuke yi in ya kai inda ba iyawa don naji sarki ya ce akwai magana Aka ne kowa da ba. yana abin na wuce gona da yiri ana tura ka a kai ka gaban. Akwai hanyoyi da yawa. Sarki in ma ya kama a warware aure. Aure alheri ne, sunna ne, ibada ne. Rabuwa ba laifi ba ne, ba zunubi ba ne, bai kai ka ga wuta. isa in abin ya kai ga kin kai ga bango ba ki iyawa wallahi kar ki saura kina rame rame har ki je ki fara cikin hallaka ko ki je ki fara cikin wani abin da wala Allah shi ma zunubin shi bai kai wurin ba saboda mu mata ababen da muke gani kamar su ne damuwa wani bi wurin Allah damuwan da mu muke yi ya fi wannan ala sabilin misali namiji ne bai zuwa gida da sau kika kasa hakuri wani mai zaman base ma yake yi don in kika ce yana yawon gidan mata ne ya kamata ki kawo hujja sarki ko ba haka bane ya kamata ki kawo hujja in kika ce yana bidan mata ya kamata ki kawo hujja don wannan a ce wane na bidan mata ko wane na aikata alfasha she da hujja ba ki da hujja wani Allah abinda kike zato yana yi ma ba shi yake yi ba to sarki mukaddara ma yana yi mukaddara yana yi in yana yi sheke kika kasa hakuri har kika gudu kika shiga malumma yanzu ke kin je kin yi shirka ke shi abin da yake yi yana aikata kabira kenan kabirun minal kaba'ir manyan zunubai kuma manyan zunubai mu akidan mu shi ne mai in Allah ya so ya ya ma mai shi Allah ya so ya ga ya azabtar da shi to amma ke abin da kika je kika aikata saboda me saboda bakin kasa hakuri kuma da kika ga an tura ki ga bango da kika ga bai yi ba wani solution instead of ki nemi a raba aure, ko ko ki je ki yi magana da manya don ba ke zaki raba aure ba auren ba ke kika akwai abin da mata ba mu fahimta sarki shine me shine lamarin aure sai ka ji an ce namiji wakilin namiji sai ka ji an ce na mace waliyanta tankan in aka ce wane ya wakilce wane ba wai ya wakilce shi bane don shi bai ya saya ya abin ba kan shi bane hausawa dai sun sa abin da nake nufi ah, amma ka ce wali me shi shine ka cikin lamarin shi sa aka je daurin aure su wa ke daura aure wurin bangaren mace sai gaji an ce waliyan mace bangaren namiji sai gaji an ce wakilan maza kun ga nan shi ke gwada igiyan aure hannun namiji yake to amma in aka kasa ya kasa warware aure kuma yana cutar da ke she ki nemi waliyanki ko a kai magana wurin sarakai da malumma su za su duba in auren ya cancanci a yi nasiha a bar a koma gida shi a yi nasiha a bar a koma gida in bai cancanci haka ba shi a yi mai shi a raba aure amma malama cikin maganganun ki ba na ji daɗin maganar da kai amma wani biyayyar nan ba ki ganin cewa kaman wasu matan abin da yasa ba su biyayyar nan mazan da suka aure su nan ba su son mazan wala Allah an ba su ne kuma ki mace wala Allah ta koma gida wakilan da kike magana nan da waliyin nan sun san cewa ba ta son shi amma shi a gyara magana ce ke dai ba damuwa in kika aifu ko menene ke da ko baginin wannan yana kawo cuta a ciki baginin wannan yana kawo fitina eh sarki gaskiya inda waliyanta suka kiya she ta nemi alkali dole ba rasa sarkin anguwa ko alkali ko shugabanni hmm. in dai sun kiya sa'annan aure wanga nasiha na zuwa ga maza namiji in ka san mace ba ta so ka wallahi kakka aure ta abin da ke bari biyayya ma ya yi mace sauki shine mai in tana so mijinta saboda biyayya umarni ne na Allah to amma in kana mace na son mijinta shaka kuma hada ta da shi shiga aikin ya mata sauki wani bi tana yin ma ba saboda ba saboda Allah ba ma saboda soyayyar da take ba in dai ta san mai imani mai tsoron Allah kuma she ta hada saboda biyu saboda ga tsoron Allah ga kuma soyayyar da take ba to amma in ba soyayya shi aka samu tsoron Allah watakil a samu dace amma ba soyayya ba tsoron Allah an samu matsala yasa duk namijin da zai yi aure ya gane cewa mace gaba ba wani wai bayan aure an so ba wani ba wannan in ka san mace ba ta so ka kaka aure ta saboda namiji in bai so kullum wanga magana ina faɗi in namiji bai so yana da gwamma kan kiyayyen mace eh kiyayyen namiji yana da gwamma kan kiyayyar mace don namiji na farko shi mijin mata hudu ne in bai ji daɗi ki ba ke ba choice shi ba ne yana yi ya kara ya kara ya kara ma wani bai har hudu in four days nan rana guda kawai ne in aka adoke shi kaman ke ne murru ke ne murru ko me muke ce ma muru cikin Hausa ko shi haka ake kiran shi ko eh muru muru no kenan na eh muru a doke shi ke ne muru she sauran na akwai zuma akwai sikiri akwai kaza ya san in four days na one day kawai yake yake yake yake hadiyan mu to amma mace fa za ki zauna karkashin namiji for the rest of your life sarki wanga yana zama dalilin da ya sa mata ke kin yin biyayya gaskiya da yawa mata da ke kin su ma mazan su biyayya rashin soyayya ne me shi ba ta so aka tilasta mata wata na nan mijin ya zo gaban shi ta yi hakuri saboda watakila tana tsoron shi watakila saboda kudin shi take zama watakila saboda wani abu ko saboda dangi sa gaban shi in dai yana saye ta make sure ta yi mai mujamala ta fake abin da za ta fe duka akwai matan da ta ce mai sarki wai ta haifi yara uku ba ta son miji yaranta uku da shi amma ba ta yaranta uku da shi ba ta son shi na ce ya sani wai bai sani ba sarki wan ba ba bala'i ba ne babban bala'i kuwa shi sa dalilan da ke sa mace ta kin yin ma mijinta biye akwai mace da ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ita muke kafa hujja da shi kullum ta ce ma annabi babanta zai tilasta ta ya sa ta cikin auren da ba ta so annabi ya kira ya ce a ah, me yasa da ka tilasta mata kaza kaza karshe dai ta yadda ta yi aure ta ce ya eh, tana so da aka ce me yasa za ta ga a'a so she has a choice wannan kawai ya ishe ta sarki ta koma ta yi hakuri ta je ta yi aure yasa major major dalilan da ke sa mace ta ki yin biyayya shine rashin son mijinta na biyu rashin fahimtar addini kamar yadda da zan soma na ce ma sarki na ce ya kamata ka san addini ka accept addini kuma ka san umarni ne daga Allah kuma ka yadda ka karbe shi haka muna ganin biyayya oh, maza suna damun mu ki kaza ke kawai ki kaza ki kaza ki kaza haka Allah ya ce in zai shi wani wuri shi gaya miki zai in ke za ki wani wuri ki nemi izini haka Allah ya ce ya ah, shi in za shi wani wuri yana gaya mini an yi ban tanka shi ka daki rama ki abin da kake yi saboda Allah in wani bai yi fatin shi ba na ruwanki ya ke yar uwata abin da kike yi saboda Allah wani bai yi fatin shi ba ke ina ruwanki yasa biyayyan nan shi an hada da tsoron Allah an hada da soyayya balle ana so tsoron Allah da yana nan ko mace ba ta son mijinta saboda tsoron Allah ta yi haƙuri don akwai wanda ta ce min matan da ta ce min yaranta na ce ba to ya kike kike abu wani ta tuna an ce na mace da ta bijire ma mijinta wurin kwana mala'iku na sine mata kaza kaza na mata kaza har da safe wai shi ke tsorata ta to kaga ita tsoron Allah ya daure jama'a kuya ku ina ganin kamar network wanda ba ta da suna Eh, saboda ba kowace mace ba kowace mace ke da jibriya ga abin da ba ta so ba ba kowace mace ke jure abin da ba ta so ba isa in kina son mijinki yana miki sauki amma tsoron Allah dai gaskiya shi ya fi saboda in all cases nan in kina ata namiji ma akwai malamin da ya diyan shi nasiha ya ce in zaki aure namiji ki aure mai tsoron Allah in dai yana son ki ki bi da wuri ki kwanta in bai son ki ma saboda tsoron Allah nan bai cutar da ki Masha Allah bismillah bismillah in yana son ki ki bi da wuri ki kwanta in bai son ki kuma saboda tsoron Allah nan bai cutar da ke to haka mata kuma suke sannan mace ki tuna aka ce idza sallatil mar'atu khamsa in dai mace ta yi sallah salloli biyarinta وصامت فرجها وحفظت فرجها تكياي al'auranta in ta yi sallah ta kiyaye al'auranta she kuma ta yi mai wa ata'at zaujaha ta kuma yi mijinta biyayya kila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannat shit sha ce mata ga aljanna ki shiga ta wani ta kowane kofan da kike so amma da aka ce ta'a kalma guda ne in ta yi mamijin mijinta biyayya amma aikin ba guda ba ne sarki akwai ababen da yana daga cikin ababen da mata yanzu ake gaddame-gaddame da maza game da shi na'am akwai ababen da mata ake gaddame da gaddame da maza game da su na daga cikin ababen sai ka ji wata mace ta ce to ai shara ba wajibi ba ne kan mace wanki ba wajibi ba ne cikin aure wanke-wanke ba wajibi ba ne cikin aure eh, eh, eh, kaza ba wajibi ba ne cikin aure to amma sarki ina da tambaya sarki na ji na malama muna tare da ke sosai sosai muna tare da ke na'am tambaya na shi ne na'am aka ce kai ma mutum biyayya dankan ko wanki ba wajibi bane in ya ce wance ina son yau ki yi min wanki kin ce a a ba shi cikin aiki na yasa ban yi don an ce kai ma bai shi biyayya dankan ka saulari umurnin shi kuma ka kai aiki da shi amma amma malama ya kuriyo ina jin mata na cewa wai ko da eh, eh, gidan yawancin gidaje gidaje mu da ba mu taɓa ganin haka ba A kin ga eh, social media ga ya zo ya kai na ga mata yawanci suna post wata malama da tutuna cewa eh ki sani fa eh, a kai kuma ka sani wanki girki da dafa abinci da wani abu duka ba shi cikin aikin aure ta yasa kaka matsa ma matanka ta yi maka wanki kaka matsa mata ta yi maka girki to kaga kin ga wannan ababen da yawanci ake faɗi ba ganin cewa kamar shi ke kawo taurin kai a cikin gidan aure a cikin gidan aure domin yawanci kamar na kamar ga kinan ke kuma na mace amma kina ganin cewa kamar a'a duka yana cikin biyayyan aure to amma ga shi wasu kuma na cewa a'a ai wannan ba bi ma'ana ba shi cikin eh, eh, hakkin aure ko mene ban gane ba wasu na faɗin haka sarki yana cikin biyayyan aure kuma ba shi ciki ba inda aka list shara da kaza kaza kaza cikin littattafai aka ce kai to amma an ka tun dai ka tuna maganar da na maka shi ne wanda aka ce ka bi umarni shi shi ce ina son ki min miyan kwakwa ko miyan gujiya ko na kawo fresh fish ina son ki min miyan karkara kin ce a'a sosai sosai maganar ki ya bari na tuna gaskiya ne kiga Hausawa na da wani wai ya kamata ka koya koya mai yarki girki saboda girki ma na iya sa ta eh, eh, eh, aurenta ya mutu To a shi yana aure ana kyautata ma juna ne. Aure ana kyautata ma juna ne. Yasa a kaddara ba hakkin ki bane. Ba ki son ki kyautata ma mijinki. Ba ki son ki kyautata ma mijinki a kaddara ma ba hakkin ki bane. Ko ku a'a ba aikin ki bane. Akwai wanda ta taba tambaya na sarki ta ce malama ina son ki fadi ni tsakaninki da Allah. Shin aikin gida house chores yana cikin biyayya ko ko yana cikin hakkin mace shi na ce tun da dai kin ce in fadi miki tsakani da Allah ni ma na gaya miki tsakani da Allah na ce kin ga aikin gida ba inda aka ce wajibi ne akwai malami da wani ya je sai ce mai matan shi ta kita min wanki matan shi ta kita mai wanki yayi yayi ta kiya shi malami ya ce mai shi ka bi da mai wanki ko ka sai washing machine ga bangaren maza ana samun masu musu nasiya an sanar da shi kamar ba wajibi ba ne ta yi mai ta yi mai wanki mu kuma ko an sanar da mu kamar ba wajibi ba ya kamata a sanar da mu kamar kyautatawa cikin aure yana sa aure ya yi albarka kuma yana sa mutum mace mijinki she ga a ce a ah, wanci wane ya zama mijin kalat she abin da ta faɗi mijin ajiya kenan eh saboda jubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha Allah ya gina ya neca zukatan mutum rayukan mutum akan me akan soyayyen wanda ke kyautata musu wallahi bari ganin namiji na son ki in kina musu musguna mai kina kina gasa mai aya a hannu wallahi ya fita shan haka zalika namiji kuma bari ganin matanka na so in ka fitine ta nan ya fade ta manta ma ita ta ganka ta ce tana so yasa wasu ababa ba lalle shi ya zama cikin hakkokin aure ba wasu ababa kana yin ne saboda ta kyautata ma dan uwanka cikin biyayya namiji na ya ce ok wanki baki amma yau dai ga socks da singlet da kaza ke ni ke son ki wanki kin ce baki sa'annan ana sanar da mu haƙoƙinmu saboda mai bu kusan addini bai alimce mu amma ba kowa kowane namiji zaka san hakki ka je gida ka je kana claim ba wa khasatan aka waye gari cikin wani society da ba san da zan wasu abubuwa ba na an muna tare da ke malaba. muna tare da ke akwai mazan da aka fa aka soma aure da ni akwai auren da aka soma da wani iye-iye wani yanayi ka ga namiji yana damun matan shi bayan one year two years kaga ya sayi washing machine komi ba ta yi cikin gida kuma ya bi da ma'aikata ana yi saboda me yasa yana jin wa'azi yana jin wa'azi yana jin nasihu mata sarakai ne kaka musu ma mace kaka takura mata kaka fitine ta ita ba bauyanka bane to amma mu da muka fahimci ayyukan gida ba aikin mu bane yasa one two shi mace ta ce ai ni ba bauyanka bane aikin ma ba wajibi bane ban yi ba haka ake aure ba akwai wanda ta ce min kaza ka shi na ce to ba komi ba ne ba hakki ba ne kika duba littattafai da littattafan fikihu da ba wanda za ka ga shi dai malum masu yi kiyasi an duba yadda sahabbai matansu suka zauna da su da sauransu matan sahabbai sun yi ma su aiki eh, nana fatima mun ji labarin har ta kai kara wurin annabi aiki ya mata yawa mun ji wa'annan labarai to she muna base kan wannan da kuma culture to amma duk da shi sai ki ce saboda ba wajibin ki bane ba ki don Allah ki ya fito aiki ya zo da eh, eh, eh, sabon phone da ya fito ce gashi na sai miki ya miki dadi ko bai miki dadi to amma ba wajibi bane wannan suna cikin secondary wangan ya kamata ya okay wannan ba wajibi bane wannan gyara ne kawai amma ba wajibi ba wajibi to shi ke ma ki gyara aure ki that's all ba ma yau an waye gari mata muna son mu samu kan mazaje mu amma hanyar da ya kamata mu bi mu samu kan mazaje mu ma ba mu bin wannan hanya kaga mace mijinta ya wuce ta mai swaki ba ta swakin gaban shi shi kullum na ce maza wallahi su yi addu'a kar Allah ya hada su da matan da za su mai da su tagut tawaqit aka ce tagut shine mai wanda ka mai da shi Allah wata mata bayan ka ba ta so ka ba ta girmama maka in kana tafiya ma tana bayan ka sai tana haka kaman kongore shi kaman kongore shi amma amma gabanka yadda za ta yi daban ne irin wanga mata wallahi namiji kaka roki Allah kuma maza da yawa irin matan da suka samu kenan shi ni mata na a ta isa ma ne ba ta isa ba ba ta yi magana gabana amma bai san wani shi yana gani wani shi yana gani biyayyar da ya shiga gida kowa na gudu shine ayin ana mai biyayya to amma ba wannan ne biyayya ba mace kina zaune da mijinki biyayya Allah ya ce duk abin da kika gani kaman ma'arufi ne nagarta ne alheri ne ki kuma bai saba ma mai ma shari'a bai saba ma addini ba ki duk abin da kika ga kaman in kika yi kin saba ma Allah kaki ko da mijin ki ya kaki akwai matan da ta ce min kaman to malama ku ne malum ma kun ce wi ga haramu ta ce ba ni na ce ba annabi ya ce wi ga haramu malama mazan mu na so shi na ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. In dai kin yadda da haramcin shi. Kaki yadda, kaki kuskura. Akwai wanda akwai namijin da in zaki fita da shi. Ya ce miki ki fit da dan kwali. Wani crown life kenan. Kin san kaza program kaza da, occasion kaza da, shirin kin ga bai match ba. sha ce ki fit da mayafi to wannan ba a yi sa wurin biyayya kowane lokaci ka sa Allah first in kai na Allah namijinka in bai swaba ma Allah ba she kai in ya swaba ma Allah ka zaunar da shi cikin fira oh an yi mai shayi ana kurokuron shi ana fadi mai gaskiya sarki in mace ta yi magana wallahi ta fadi ma namiji gaskiya bakinta ta alebu in dai ta iya magana amma wani sa'ili wurin mu yake fitowa akwai wanda wani malami na ke bani labari wai ta je makaranta duba irin hadarin da irin maganganu da ke kawo abinda aka fadi mata abinda malami shi ma ya gani ya sani ya fadi mata amma duba abinda ta yi shekara biyar suka yi aure tana mai girki tana mai wanki tana mai wanke-wanke tana mai komi wata rana ta yi wanki ta gaci Sheran nan bata yi girki ba shi ma ya fito dare ya gaji ya zo ma ya zo da fushi watakila wani ya provoke shi wurin aiki ya zo da fushi ita kuma bata yi girki ba eh, na gaji na yi wanki yau she hauta da kuwa da surutu ni ban yadda ba me yasa da tun da safe me kike yi dan guntun wanki kaga wani kuma ko wai dan guntun wanki da dai shesa yasa take ta mai girki to ita kuma da abin ya ishe ta ishe da shi ta ce don Allah kai bari mu ji gari girkin ma ba dole bane ba aiki na ba don ina maka ko don na maka ko ba dole bane she bawan Allah ya fusata ya sa takalmin shi wai da shi wurin malamin ta ya san malamin da ke karanta da wato suke ba ta mata suke sa mata na samun kaza kaza suke yi mata kaza to sarki in ka duba cikin wanga lamari abin da ta fari ba karya ba ne amma na farko lokacin da ta fari wannan maganan ba lokacin shi ke ba ko da ta fari ma na biyu mistakin ta na biyu shine da baki yi girki ba zamanin ga zamanin phone she ki kira shi wane gaskiya bai na yi girkin ba amma ya haƙuri in kana zuwa ka sai abinci na gaji ban jin daɗin jiki to in kika yi wannan duka ya kara ya still ya kiyaye fushi wurin ba ba ya tilasta miki jikin ba karfin da dai aiki ya ce dole shekin tashi don su ma ai Allah ya ce su kyautata ma mata su tausaya musu to amma muka ji wani hakkin mu kadan she mu je muna muna claim hakkin mu from wrong people excuse me to say wani na nan abin da kika ji shi bai ji ba bai sani ba wanda bakin ki zai fito kuma ki zo ki fadi wrong time kuma da fushi sarki an zauna lafiya hmm. ba za zauna lafiya ba za zauna lafiya ba yasa wadda ta tambaye ni wannan magana an fadi mata gaskiya nace mata gaskiya ba wajibi bane to amma an tambaye ki mana nace yaro namiji na tashi kaga tun yana kankani wasanni shi don shaga zai doki ball ko konko ya samu shaga yana buga da kafan shi ya samu ball ko ba haka ba mace kuma tun tana tashiwa nature da ya accept wasu ayyukan gida shaga ta kirkiri cobi ta dora kan kafanta akwai wata manta ta bata abinci ma tana cin tana ciyar da juna irin wayannan ayyukan sai ga Allah da kanshi ya nece mu ba samari da budurwa kaga samari chopa sun kaga an cika birjik na ne aka ne restaurants haka ne buduri ne, shi na a ah, wanga 20 gana, 30 gana. na yan tuka bankuwa ni ka tankwa canji ma ya sauran aji shi sa bayan aure ba ce komi ne wajibi a kai. kyautata ma mijinki saboda na farko ki samu albarkan aure na biyu ki samu eh, eh, eh, yardan mijinki da soyayyar mijinki don duk mutum da kake so ya kyautata maka ya so ka mallake shi kyautata masa wani mawaki ya ce wai in anta akramtal karima malaktahu wa in akramtal la'ima tamarrada wai ka ga mutum mai karamci in ka girmama shi she ka mallake shi amma in ka in ka in ka girmama wanda shi dama mutum ne kaskantacce takadari yanzu zai yi tamarru yanzu girman kanshi da wangan shi zai ta zai kara mutum mai karamci in ka girmama shi she ka yi mai she ka mallake shi hmm. wanda bai da karamci kuma wanda gashi ga irin shi kuma in ka girmama shi yanzu zai musguna maka malama kin yi magana very important maganar da kika yi ya ina da very important wannan magana shebar na tuna da wani abu yabar na tuna da wani kisa wani labarin da wata ta taba kawo mini eh sorry mijinta ya taba kawo mini mu yi wannan program na gani years back malama kin yadda cewa kaman yawancin gidan aure mata mata ke kashe maza kina gani kamar maza sun fi mutuwa kin yarda da haka a na yarda maza sun fi mutuwa amma ya ma kin yarda cewa kamar yawanci mata mata kin kashi maza eh ta wani siga kenan shi sarki masha Allah Allah ya saka miki da alkhairi saboda na farko a kinga akwai wata wanda ta taba kawo eh, mijin sorry ya kawo lokaci kamar two years back abin da ya dame shi yana tare da mace ne da yake tare da matan shi after uh, seven years shi da ta yaran su biyu sun zauna shekara bakwai to shi da ta sun san juna tun eh, kaman samari da budurwa ta san halin shi sosai ya san halin ta sosai shi yasa da suka yi aure bayan shekara biyu Allah ya bashi sa'a wurin aikin shi shi ya samu business masu kyau business na zuwa mai sosai shi ya sai eh, kasa ya fara ginin zamani na shi da ita kan da za su zauna lokacin eh, ɗansu ɗaya malama an zo aka yi ginin ginin zamani gini sosai yanzu sauran a plaster a gyara a rufin magidan sama ana nan gaba daya before shekara bakwai eh, tana da ciki na biyu gaba daya shi aiki shi kakkaf ya bata wuri ya mai zafi ginin ya kasa suna gidan haihu kuma ginin an gama an kusa karewa an kusa karewa ya aiki kuma ya bata o malama abu ya yi karfi ya yi karfi ya yi karfi har ya zo na ci ba su da shi Ah. ya zo kai wanda shi ya taimaka ma wai ta taimaka musu yanzu kana ganin kamar suna son su taimaka mai amma ba su yi suna son su yi amma ba su yi malama me ya janyo wanga burka da matan shi ta ci zafi ta ci zafi ta ci zafi ita da kanta ita da kanta ta je ta nemo eh, eh, malami da zai karya wannan ashe ababen duka ashe ta yi menene wai abuyoyinta sun sa mata cikin hankali cewa mijin ke ke da shi kuka yi wahala ke da shi kuka yi wahala tun bai da shi har Allah ya zo ya bashi kuna gidan ai kuna da da guda lokacin dan su guda amma yanzu lokacin da ya ga mini yaran su kuna da da guda ke mijin kin gana gidi kina jin daɗi baki baki tausayin kai ana kare gini no ya kara aure wato abin da aka sa kanta kenan ana kare gilin nan mm. ya kara aure shi yasa ki tashi ki saya to malama wurin tashi ta saya shi ne ta fara bin wurin boka ta fara bin wurin boka kanta za a yi kan aiki aikin ya ci gaba ya kare gilin to wurin boka kuma ya yi bata aiki abin da za ta ba mijinta ya ci abin da za ta ba shi cikin wanka ya sha abin da za ta ta ba shi ta ba mijin malama har aiki ya bata. to kin ga har aka zo na ci ba su to daga baya ita da kanta tana confess ta roki da gafara wanga to malama ba ki ganin cewa cewa da nake cewa yawancin mata suke kashe maza wurin aje wurin boka aje kaza wurin ciye-ciye malama maza na ci wani abu wani ma wai haidan mata haida tana gamawa cikin miyan kwakwa ko miyan kuka ne sarki eh, gaskiya topikin da muke ciki ban so mu fita Eh ba eh ban so mu ba ban so mu fita. A'a, ba ban a dake ki ki ki ki ki wanga magana ne. Yasa na so in janyo hankali ko da ma ki ba kamar minti biyar ko minti goma ki yi nasiha kan haka. Wannan ban mu fita kanto amma wannan ba ki ganin cewa kamar yana kawo problem da yawa saboda tana ganin na yi mai biyayya na yi mai biyayya na mai biyayya to a karshe wurin ci gaban mu ma wala Allah kan aka samu wanga ci gaba ba ni ba bane zai je kawo wata kuma daban ne ba ki ganin haka kuma na kawo problem yana yin sake mata eh. biyayyanta tare da shi eh, sarki gaskiya aure halali ne kuma aure halali ne ba aure dai kawai ne halali ba biyu halali ne uku halali ne hudu halali ne in dai mai shi ya iya akwai wanda ta ce a ah, malumman da ke faɗi haka ma ba su iyawa na ce abu in dai abin da Allah ya ce a yi ne ko ba ka iyawa ka faɗi ma mutane sarki ka gane point da nake try me sosai sosai maybe ni maybe ni mijina ya ce yau zai kara mata wani bi na suma maybe bayan first woman nan shi ke amma wata na da eh, malama <laughs> malama miji ke ce zai kara mata kin suma ah magana nike na ce maybe okay wannan first impression da zaka yi da shi a ce a ah, ta malum na wani bi wani eh, abin ya shock ki ko da yake bai kamata ya shock ki ba ya kamata mace duka in daki aure ki sa ma kanki kan cewa mijinki yana ya kara aure kanki to in lokacin kari ya kai ba za ki damu ba don kin tun sa kin tun sa ma kanki kan cewa mijinki ya ya kare kanki at any time hakan sa'annan na biyu akwai wani magana da mata ke yi ni da shi muka yi wahala ni da shi muka walla akwai wa'anda da su ma ya gina arziki shi to amma ya kara aure an zauna lafiya yasa ni da shi muka yi wahala ni da shi muka yi a wahala yanzu kina son ki gwada in ke da shi kuka yi wahala annabi ko Allah akwai inda Allah ya ce ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kika wahala da namiji ya zo ya kudi kai kara aure tambayan ki sa'annan na biyu kamar yadda nike magana in kana son ka mallake mijinka ka mai biyayya in kina son mace ki mallake mijinki ki mai biyayya don muyi magana muka ce duk wanda ka kyautata mishi kana mallaka shi in ka ga ka kyautata ma mutum she yanzu fitinan ya kara yanzu rashin kyautata miki ya kara to dama shi haka yake hali ne ba addini ya koya mai wannan ba shi mata sun kasu iri uku akwai wanda ke neman kan mijinta take neman yadda mijinta tana mai biyayya ita kaga ta yi nasara ta yi sa'a akwai wanda ita ba ta yi kuma ba ta damu da ta mallake shi ba ko ka ta mallake shi akwai wasu ba ruwansu mijin ya kula da su ba ruwansu in bai kula tun da dai ka aje mi kudi abinci akwai irin su sannan akwai waɗanda ke son su mallaki mijinsu kuma amma ba su aiki yadda ya kamata shine me shine mawakin ke ce Tarjun, najata walan taslik masalikaha inna safinata la tajri alal yabas wai kana neman ka kubuta kuma baka bin hanyar kubutarwa hanyar da zaka bi ka kubuta wai kaga kole kole ko jirgin ruwa bai yiwuwa ya tafiya kan kasa ko yana tafiya kasa shi kan ruwa yasa abin da kake son ka samu kana aiki ta wasu wannan abin aikin kuma ba shigan malumma ba ne sarki shigan malumma wata na iya ta shiga malumma ma ta samu mijin shi ma mijin ta halfway wata kuma ba ta san ma me ake ce ma malami ba kuma shi ga a ce a ai wane dai to je ka tambaye matan shi in kana so ya maka kaza ya kiya kai dai bi matan shi to akwai maza haka nan akwai mata haka nan wata mace ita in ba ta shiga malumma bane hankalinta bai kwanciya kowane nasiha malumma suka fadi mata ba ta ji kwakwalwanta ya taushe ita dai tana son ba ta aiki ko ta samu abin da masu aiki ke samu sarki ba kowane namiji ke da niyan polygamy ba sosai sosai abu wannan bai da niyan aure bai bai da niyan gaskiya kamata ce kin tashi kawai kin conclude saboda abiyoyi sun gaya miki magana abinda bai zo ba bai taso ba baki ga alamu ba me yasa baki kwantar da hankalinki ki yi rayuwanki ki yi ma mijinki biyayya har abin ya zo ki gani in abin ya zo ma ki an ki karbe shi hannu biyu don ba yanda ki iya ba in kika kashe shi kawai ne zai fasa aure wannan kuma kika yi kin kin tarar da Allah ko me kika yi Allah ya kaddara matan shi biyu ne a duniya ko uku ne ko fudu ne wallahi ba yanda zaki ki hana kuma yadda kai magana na ce maka ban so mu shiga cikin topic don kwanan ga ni da kaina ina samun labari amma na ce yau zan yi magana kan wannan abubuwa mun fita kan topic kaga akwai masu shigan malumma akwai masu tafiya duba masu shigan malum mama iri-iri ne yau akwai ababen da mata ke yi su ake ce ba kayan mata aka ce ki biyayya kika ci ki biyayya kika je kowane irin kayan mata kina yi sarki banki kan cewa akwai eh, eh, a sunan shi eh, natural home remedies da mata ke yi akwai bagaruwa akwai kananfari akwai alon ga sunan dai iyayenmu su muka tarar da su suna amfani da shi da kakanninmu yau an kawo ma abu an kawo miki abu a ce manta uwa a kawo miki abu a ce manta uba a kawo wa a ce a saki shi ya kuka a kawo me yasa manta manta manta uwa manta uba me manta uwa manta uba me kenan magunguna kenan wai kayan mata a ita za ta manta da uwanta da ubanta ko dai shi zai manta da uwan shi a in ta yi amfani da shi in mace ta amfani da shi shi ya so da ita kada ya manta da man shi ya eh, manta da wani manta da wani ya zu billahi sarki akwai padlock da ake bayarwa wai mijin ya je wurin kishiyan ki sheki lock eh in ya zo wurin ki sheki bude ka ga mace na magana ta ce miji na mun yi aure shekara biyu ke ga ba alakan aure tsakaninmu ashe kishiyanta ke yi Wasu yaran mata ma na waje suna yin ma matan aure. Me shi kina waje ke alfasha ake yi da ke, ke fi rayuwar banza na gantali ake yi kuke yi tare, amma kin hana shi ya kusanci matan shi. Kullum na fari wanga magana na ce mm, in ma namiji ya tashi ya dami na mace ko ya fiti na mace, she ya yi amfani da ‘yar uwanta mace tukun ya samu nasara a kanta. mu mata mu ne enemies kanmu sarki in aka ce abinda Allah da annabi ya ce mu yi muka yi rike Qur'ani muka rike hadisai muka rike sunna wallahi da ba mu wahala sarki wani sa'in magungunan da ake ba mu ma ba an dai sa musu suna ma ne wasu karya ne akwai wanda ta ce wai ta ga an ce kun ga kika yi su kaza kaza ko wani bayan sallar lisha har aka jingina shi da lokaci saboda kisan kamar yana da yana da aiki musamman da yake yi. wai da ake raba na raba ma mata wuri suna sai wata rana ta zo ta doki guda ta karanta wai maganin ciwon kai maganin ciwon kai shi sa wanga wahala duka da muna aiki da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanga duka bai taso ba sa'annan magungunan da muke amfani da shi da yawa na da side effect da yawa na da side effect mijin da kike tsoron ki rasa shi in kika yi wasa wani ciwo wanga magani zai jawo miki ya guje ki isa ina ba 'yan uwaye na mata haƙuri in kina son ki samu kan mijinki ki kyautata masa ki kyautata masa saboda in ka kyautata ma mutum dan halan mai karanci kana mallakan shi na ce ma sarki akwai matan da ba ruwansu amma shi ga mazansu kana ji a ce oh in kana son ka ya kiya eh wane taurin kunni gare shi kai dai bi matan shi yi magana da matan shi ya baka akwai maza haka sosai sosai me yasa ba mu bi matan su duk da rashin shiga malumman da suke yi me suke yin da yasa mazan suke musu haka suke mallakan mazan su haka amma babu yi muna bin wrong, uh, wrong wanga abin da ya kamata mu yi gashi daban abin da muke zuwa mu yi shi ma daban sarki ni lafiya na da wangana ya fi min muhimmanci da in zo in kashe kaina kuma wasu ma mazan su ba complain da suke yi sani me shi ma ya sani ya yi fushi shin da kike yi saboda shi in ya sani ya yi bai yadda shi sa mu yi hakuri irin wannan shigan malumma wasu sun shiga malumma wasu sun koma kayan mata kayan matan nan sai ga kafi wasu na nan su present maka su bagaruwa su menene su in suka duba alamu su ga kamar kai irin wa'anda ke son irin na kasa kasa nan wani ne sannan a introduce maka wani na'am abin da ke faruwa kenan sarki na'am shi sa mata mu hakuri ba komi Allah ba komi ya zama wajibi ba amma ko wanda bai zama wajibi ba ki kyautata ma mijinki ni kayan matan da ba zan ba su kenan yar uwaye na mata kayan mata shine ki kyautata ma mijinki ki sabtata gidanki ki sabtata suturanki ki sabtata wurin kwananki shi da kanshi kai ki sa yayi dauda ki sabtata yaranki ki iya magana ki mai biyayya aka ce ka mai biyayya ai ba specify ababen da za a yi biyayya kai ba shi ne aka yi mai aka specify inda ba ka biyayya shi ne mai inda ka ga akwai sabon Allah cikin biyayya kaga nan an baki afo she ki je ki kokari ki duba ko kin samu nasara kuma rashin samun nasarar ki ba shi ke gwada kamar you are not doing the right thing wani na nan auren shi Allah jarabta ne Allah ya ai hada ki da shi in kika yi hakuri ai jarabta an kai hakuri jarabta man kai hakuri da shi Allah na baka lada kuma ka je ka iske sakayyar ka ranar a alkiyau don wata ta ce eh, malam ina ma ina ma miji na biyayya ina komi ina kaza ina kaza yanzu ya zan yi bari a kalmar bari ba shi ran da kika bar mai biyayya to kin bar aure ke matukan kina tare da shi aiki ne aka ba kowa na shi shi bai yi nashi ba shin wannan na nufin kaki yi naki sarki na tare da ni sosai sosai na'am na'am in shi bai yi nashi ba shin wannan na nufin ke karki naki ah, ku duka kuma saboda Allah kuke yi kuma lada mm-hmm. kuke gina. wurin Allah sakayya wurin Allah kake neman sakayya Shega ce don bai yi nashi ba na bari haka zalika ko mazan ma ka ce mata na abinda addini ya ce ta yi ba ta yi yasa ni ma na yi mata kaza na musguna mata ban ba ta kudi abinci ban kaza ban kaza ban kaza kun ga da Allah ya ce na mace da ke mushus a kaurace mata a yi mata wazi a yi mata kaza sarki kaya ba kawo kudi abinci ciki ba ko? eh to akwai mazan da ke da ke barin matansu da yunwa wai saboda wannan ya zame musu punishment na'am wai saboda ta da laifi sa ya mata hukunci da yunwa eh mace da namiji duka inda muna kama muna yin abin da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu yi da mun sira in mace kika kama naki namiji ya kama nashi to na batun ana bibiyan maluma ana kai kara bai zuwa wannan wannan bai tasowa ma sam to amma kowa ya bar nashi kuma kowa na lekin dan wanshi yana duban me dan wanshi ke yi mu maza da yawa da ke kara matan mu ba su kaza matan mu ba su kaza in ka je ka tambaye su wani bi ababen da addini ya ce yayi kuma yana da iko kansu don a ba komi addini ke ce ka yi kake da ikon yin shi ba wani na nan in baka da iko shi addini na eh, yana yana ma yana da ikon yayi kuma addini kuma wajibi ne akan shi bai yi amma yana duba su matan musu su kaza a shere ba matan Afirka ba shere ba matan Ghana ba shere ba matan Turai ba kowa na complain kan matan shi amma shi ka tambi kanka yaushe kowace mace da kowane namiji yaushe aka zauna aka aka bincika kai ka bincika kanka sannan kowa na bincikan dan shi balantana aure aure ya zama kamar yanzu to me i do you ana play juna wicked ai mata boys boys aka taru ai mata baka raga wasu mace in ka bata chance kaza kaza ta za ta kaza kaza yasa sarki ina da tambaya no. tambayan shine in mace ka ce ba ta ba raga musu shi abin da kake ce ba ta raga musu ci Allah ya ce ka raga musu ci yanzu wa ka saba ma ka saba ma Allah ka saba ma Allah mace abin da Allah ya ce ki yi she ki ce in mijinki in kika yi mijinki yare na ki namiji ba dan goyo bane namiji kaza kaza ne wa kika saba ma wallahi ki saba ma Allah malama wai ta mijinta yare na ta eh namiji ba dan goyo ba ni dai na goya nawa ba ka dokan <laughs> ababen da ke faruwa aka ce zannu bil mu'minina khaira kai ma mu'minai ko musulmai kyakkyawan zato mijinki musulmi ne kuna tare kaki doki story auren wani ki gina auren ki kai ya rushe a wance ta ce namiji ba dan goyo bane saboda mijinta ya mata kaza yasa ke ba ki gira ma ya miki ki a shirye kike wannan yana haddasa fitina da bala'i cikin aure girashe ya yi miki girashe ya yi miki in kuma ya yi miki ba. in abin da zake ki hakuri ki zauna ciki ki samu lada wurin Allah ne shi ki hakuri ki zauna ki samu lada wurin Allah in abin da baki iyawa kada ki zalunce shi back bari auren ba dole bane bari auren ba dole bane akwai wa'in aure na kai ga mutum ya kashe miji mace ta kashe akwai wanda ke sa mazan su slow poison slow poison na'am na'am akwai wanda na ta kwalba tana bashi yana ci gradually gradually yana mutuwa bai sani ba wannan ya mutu ba sani matan shi ta kashe shi aure ba mu zo mu play juna wiki ba sa'annan biyayya Allah ya ce mu su ma Allah ya ce su kula da mu su, su ba mu eh, wurin kwana su ba mu abinci su ba mu kaza su ba mu kaza in ya kasa ya kasa ke kakki kasa saboda in kika je lahira Allah ya tambaye ki da hakkin shi da kika ci ba hakki ki da ya ci ba shi ma nakin da ya ci Allah zai tambaye shi Allah bai tambayan ku na junan ku kuma kan wannan za miki hisabi shi ma mai hisabi kan nashin da ya yi yasa da muna gane wannan ne da mun futa cikin lamuran amma kaga muna kuka muna kuka muna kuka wani sa'ilin ba wani aiki muke wasu ba su aiki cikin aure ba abin da suke ba wani effort da suna so su wata ta gwammaci ba ta komi mijinta na bayan ta kaman gashi nan dai haka take so kuma ita ba ta kyautata mu in dai kina son wannan kaki ki samu shi cikin Qur'ani da Sunna shi dai ki je wurin boka wanda za ki ce mai zauna ya zauna ki ce tashi ya tashi shi dai ki je wurin boka wurin za ki samu wani so dai wannan wani magana sarki la haya a fiddin ka gafarce ni excuse my language akwai macin da ke amfani da wangan nama yankin nama wasu suna sa cikin wangansu su ya kwana she su cire su shanya mace ta sa wannan al'auranta ta kwana ta tashi ta cire ta shanya ya bushe kamar kilishi ya daka ta daka tana barbada ma mijinta cikin abinci kuma suna ma juna nasiya in kika yi wallahi ya ya biki kaman kare wai auren kenan ke baki aiki shi kawai yayi aiki ko ko da kika kika yi aiki baki samu results ba kina gani inda zaki bi ki samu results she kika manta kaman shi wani bi laifin da yake yin nan bai kai shirka ba ke laifin ki kin kin kin shirka kar ki bari wani namiji ya tura ki je ki shirka ki haƙuri nana asiya ba wanda ya kai fir'auna girman kai ta zauna da shi ko sarki ba ta zauna da shi ba kuma ta yi hankali komin girman kan mijinki komin takadarancin mijinki bai kai fir'auna ba nana asiya ta zauna da fir'auna ta yi hankali yasa ina kira 'yar uwaye na mata wanga ababa duka da muke yi wata eh, menstruation da take sa wa mijinta cikin abinci ya ci duka wai saboda ta samu kan miji wallahi mabudin samun kan miji shafi shi kawai shine mai ki mai biyayya in kika yi mai biyayya in mutumin kirki ne ya kyautata miki ya soki ya girmama ki ki samu kanshi wani malami wai har da kafafuwa ki hada duka ki samu cikin sauki amma kika ce abinda Allah da annabi suka ce ki ba ki ba kuma kina so ki samu kanshi ki karya shi da ki shiga malumi akwai wani magana da nake yi ma mata kullum tun lokacin da kika shirya wani makirci in to ne in wani zamba ne don Allah sama mijinkin nan in your son's shoes mai da shi kamar shine danki she wata mace daban za ta yi mai wannan kin ji daɗi a ah, sam me ya za ki madiyan wani haka shi sa ina ba mata hakuri yau mata sun ce na na na na na wanda su da yawa amma gaskiya muke fari wa juna abin da zai fishe ki shine ki kama alkur'ani ki kama sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai fishe ki Mai annabi ya matan annabi suka yi ya matan sahabbai suka yi ya addini ya ce a yi sa sallam ya ce wai namiji wanda ya rabauta duniya ya yi sa'a duniya shine wanda ya samu mata saliha macin kwarai wai idan nazara ilaiha asarratu in ya duba cikin idanunta shi ya ji farin ciki su zuciya shi wanga da aka ce ba kyau ta ke bari ya ji farin ciki ba wata na da kyau amma bakin ta poison wata na nan akwai halin da za yi mai yanzu ya bar ganin kyau ta isa idan nazara ilaiha a Saratu ba kyau ba ne wa idha amaraha ata'atu kuma yayi mata umarni tana biye ma umarnin shi wa idha ghaba anha ko kuma ya tafiya ya barta hafizatu fi nafsiha wa mali ta kiyaye shi ta kiyaye mutuncin shi ta kiyaye mutuncin kanta ta kiyaye gidan shi ba ta yarda wani namiji ya shiga dakinta sannan ta kiyaye arzikin shi akwai wata mace saboda mijinta ya zama stingy yasa tana ba ta abinci cikin gidan ba ya ce shi bane ai bai bani kuɗi amma ya bata dai ai dole sai sabo idfa billati hiya ahsan me shi ya miki mugu ki biya mai da alheri in yana musguna miki idfa billati hiya ahsan wata ta ce malama ta mai sauki ne wallahi ni da kaina na san ba sauki ba sarki ba sauki ba ne akwai baban da malumma ke fada game da aure wai shi zai bari kuma zamantakewa da biyayyan mace yi sauki wai namiji ya fi matan shi ilimi ya fi ta kudi ya fi ta yawan shekaru wannan maganan malumma ne wai shi zai bari yi sauki kamar yadda mu ma muka ce soyayya cikin aure yana bar biyayya ya sauki ita ma tafi shi hali tafi shi eh, hakuri tafi shi hali tafi shi hakuri kuma tafi son shi wannan magana ne na masu hikima ana ya samu mace ta fi mijinta shekaru nana khadija ba ta fi annabi sallallahu shekaru ba an zauna lafiya ita ma biyun duka ta hada ta fi shi shekaru ta fi shi kudi an zauna lafiya saboda me yasa in ka san aure aikin Allah ka zo ka yi ba ruwanka da ka fi shi nasaba ka fi shi dangi ka fi shi kaza ba kin fi shi kaza ba ruwanki da wannan duka abin da ya dame ki shine ibadan da kika zo ki kin zo ki yi shi da kyau ne ki samu sakamako wurin Allah to shi yasa duk da maluma na magana kan wannan yana aiki kuma duba ga yanda abubuwa ke tafiya yana aiki amma ba shi ke gwada an aka sa Allah da annabi gaba ko an fi juna arziki mace tafi mijinta arziki tafi shi shekaru tafi shi wayewa tafi shi kaza ba zauna lafiya ba in dai akwai tsoron Allah an zauna lafiya don duk macin da ke tsoron Allah ta san ko me take yi Allah na ganin ta wallahi ta ji tsoron Allah sannan namiji shi ma in yana tsoron Allah ya kyautata ma matar shi amma kullum ina ta kira ina ta kira mace ko ya kika kyautata ma mijinki bai ramawa yana musguna miki kan wannan ya sa ki ce abinda Allah ya ce ki yi mai ba ki mai don ba shi namijin ya ce ki yi mai ba Allah ya ce ki yi mai yasa me yasa me yasa kike damuwa don Allah subhanahu wataala ya ce wai ajaban li amri mu'min fa inna amruhu kulluhu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min wai lamarin mu'mini yana da ban mamaki yana birgewa abin birgewa ne saboda lamarin mumini duka alheri ne wai in asabahu in asabathu sarra in dai abin farin ciki ya faru da shi shakira fa kana khairan lahu shi ya gode ma Allah shi ya zama mai alheri wa in asabathu darra in abin bacin rai wani aiki wani abu na na, na bacin rai abinda bai sanani ya shiga cikin mawuyacin hali in wannan kuma ya faru da shi sabara fa kana khairan lahu shi yayi hakuri shi ya zame mai alheri kenan mumini kowane kesin shi alheri she mu duba shakara fa kana khairan lahu in kai hakuri in ka in ka gode ma Allah Allah ya kare maka ya ya kara maka ya zama maka alheri she mu duba wannan akwai ayan Qur'ani da hadisi ya zo ya ba la in shakartum la azidanna in kuka gode mini in kuka gode ma Allah ni Allah na kara mu bisa shakara fa kana khairan lahu in kuma addarra ne sabara fa kana khairan lahu wani ya ce to wani alheri Allah ya tadana tanada musu Allah ya ce wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to mahallu shahid shine ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su su amintattu ne suna da aminci daga Allah da rahaman Allah na tare da su kuma su ne shiryayyu to dangane da lokaci na gani na ɗauki lokacin ma na kira na kara miki domin ki bayani jama'a lokacin sallar juma'a ya kai za mu tafi yasa ba za mu bude layi ba ku yi hakuri masu kira insha Allah sabon zuwa ko menene za mu shirya da malama wani lokaci ina gani za mu samu dama a yi kira sosai Kisa za mu kara wa malama a minti biyar ta yi ta'alikinta shi ta ta yi mana addu'a mu tashi masha Allah wa bismillah eto eh a sarki ta'alikin da nake da shi ko wani karin bayanin da nake da shi shine rayuwa ko me za ka yi ka duba as musulmi ka duba me Allah ya ce me annabi ya ce Allah ya ce yi to na kama annabi ya ce yi to na kama wano ya zo ya provoke na wannan ba dalili ba ne da zai mu bari sa'an nan rayuwa ba aure kawai ba namiji eh, sarki ya kamata ya rike ne responsibility shi in mutum ya rika responsibility shi kaga writing shi ya so automatically namiji ya rike responsibility shi in ya rike responsibility shi writing shi ya zo automatically mace ta rike responsibility ta in ta rike of responsibility ta writing ta ya zo automatically ba lallai shi kin yaki kin karbi ba in kika yi kika kama wanda ya kamata ki kama in writing bai zo ba kisan ka me shi nan shi ne bai da hali ba addini ya zalunce ki kana ka je gidan wata ka je ka yi ita da mijinta na wanke wanke kai mamaki me yasa wani bi ta kyautata mai ta kyautata mai responsibilities ta da ta rike ta rike ta rike har yanzu shi ma yana so ya faranta mata bai san hanyar da zai bi ya faranta mata ba wani bi aikin da ba nashi ba ma don wanke wanke namiji na taya matan shi annabi ya taya matan shi aikin gida to amma yau wani ya zo ya yi suke ce eh baka ganta bane baka gan shi bane ai ya zama mijin hajiya ai ya zama kaza kaza ba mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu koyi da shi a ta yaran maza in kina da yaran maza cikin gida baki da yaran mata ki ce yaro ya daga sun siya miki shara kin gaji ya mai da ta mai da yaranta maza mata haka ake rayuwa yanzu abinda ke sa muna ba mu samun ci gaba ba mu samun zama mai kyau zamantakewa mu bai yi kyau shi ne kowa ya bar responsibility shi ya tuma ya je yana duban right shi ko ya tuma yana duban responsibility wani kamar yadda na ce responsibility ka in ka kama right ka na zuwa automatically in bai zo ba ka san kaman ba addini ya hana ka ba wa inna ma wanda ya hana ka shi ya zalunce ka shi ya hana ka kuma Allah na ganin ka Allah na gani shi in ya saba Allah ya kama shi in kika saba Allah ya kama ki amma kamar yadda na faɗi biyayya bai da izi sarki ba addini ba yasa na ce tsoron Allah in ba addini da tsoron Allah ba wanda baka san shi ko ina ba wani bi ma kin fi wani bi kin fi shekaru wani bi kin fi aji sha hada ki da shi a ce kuma dole sai kin mai biyayya kaga nan ba addini an samu matsala in ba tsoron Allah an samu matsala isa kullum mu dunga sa Allah da annabi gaba mu sa Qur'ani da hadisi gaba Allah ya ce ki yi ki manta da shi abin da ya kamata ya yi in yayi ya kyauta shi ke da shi duka kuna da lada in bai yi ba kina da lada yana da zunubi in ke ne baki naki ba yayi nashi yana da lada kina da zunubi ai haka Allah ke lamarin shi Allah ba azzalimin sarki bane yar uwaye na mata ku yi hakuri lamar zamantakewan aure akwai matan da ke jin jiki sosai akwai wani wata ta ji jiki ta ji jiki yanzu ma ana nasiya aure tana kashe screen ne gaskiya kake kashe screen kake sake station kake kake tashi wurin wa'azi saulari naki kike ji kuma ki yi aiki da shi abinda kika manta aka tuna da ke ki yi aiki da shi wanda shi ma bai yi nashi ba she ki bar shi dan wani ne da bakin ki ke yi bakin ki na da kamshi kusa da shi don wani namiji ko magana kika ce za a banke ki in dai ya yarda ki mai magana ki zaunar da shi ko da wurin cin abinci ne ki mai magana ko da yake wasu mata mu ma ba mu iya magana ba ki mai magana ki mai nasiya wani kaza kaza wani kaza kaza wani amma wata ta ce kamar yadda ta gudan ta ce wai girkin ba wajibin ta bane ka gani irin wannan abubuwa duka ya kamata mata mu yi ne mu bari isa sarki gaskiya na ga na dau lokacin ka sosai eh, eh insha Allah ya yi daidai ya yi daidai sosai baki da lokaci dai ai muna Allah sa mu ji mu yi aiki da shi amin Allah sa mu ji mu yi aiki da shi amin kurakuran mu Allah ya yafi muna inda muka fari muka yi daidai Allah ya sa mizani inda muka yi kuskure Allah ya yafi muna amin kuma abin da ya sa wani sa'ilin aka zo a yi batun mata ko ya aka yi batun maza ya shiga ciki saboda aka ce arrijalu shaqa'ikun nisa maza da mata yan uwaye juna ne we are siblings ko ya aka yi mutum ya zai zauna da ya yi wazi kan maza ko ya aka yi mata an shiga ciki in mutum ya zai zauna ya yi wazi kan mata ko ya aka yi maza an shiga cikin kaɗan yasa abin da muke fari duka muna son mu gudu tare ne mu sira tare haka ne muna son mu gudu tare mu sira tare al muslim akhul muslim innamal mu'minu innamal mu'minuna ikhwa mu duka yan uwayen juna ne abin da ya taba yar uwana musulma ya taba ni in na ga mace na gajiya tana jin jiki cikin aure yana ji ina yana damuna in na ga namiji yana jin jiki cikin aure ina kaddara kamar dan uwana ne na jini yana damuna shi sa ya kamata muna mu dinga fitowa once a while muna tunasar da juna wala Allah irin maganganun mu na cikin kankani ilimin da muke da shi ya taba wani ko ko ya tunasar da wani a samu zaman lafiya saboda aure shine tushen komi aure shine tushen komi da annabawa da manzannai da shugabanni da wane ne su duka in ka duba tushen su shine aure isa aure na da muhimmanci sosai a ta tarbiyyar yara ma in za a yi magana ana farawa da aure ne wani kana son tarbiyyar yaran ka su kyau ka fara tun da tun wurin aure isa mata mu yi hakuri mu rike biyayyan haka na. mu biyayyan haka nan kada mu gaza kada mu gaji kuma kar mu kar mu yi muna kaman ba mu da sakayya watakila sakayyan ki ba shi duniya ko yana duniya ma lokacin shi bai kai bane Allah bai bari wahalar ki ya tafi haba haba'an mansura Allah bai bari eh, aikinki ya tafi a banza ba wanda ke alheri ya yi shi saboda Allah ba riya ciki ya yi shi ne waje ya kuma tafi a banza bai yiwa yasa in kika yi ki samu a wurin mijinki ba ki hakuri ke ma naki jarabta ki ki hakuri sosai yana da zafi yanzu haka wata ma ya dame da zace ce malama ba ta sani ba ne bata go through abin ni na go through ba ne to amma ko ya aka yi ko ni na go through abin kika go through dole nasiha za yi isa mu yi ma juna nasiha mu ba juna hakuri shine mafi alheri don wani auren rabuwan ba shine alheri ba wani kuma rabuwan shine alheri wani a zauna a yi biyayya haka nan a samu riban aure a samu albarka aure shi ya fi alheri Masha ta ta ce maka mijinta na musguna mata tana kaza tana kaza kana ga ababen da yake yi ga duka wanda bai deserve ka ce a raba aure wallahi ta fara ka ce ma malam yara na shida fa shida shi sa in some cases na ko ko in ce da yawan cases na hakuri shi amma in kuma ba ya yi hakuri kar a zalunce juna kar a shiga malum ma kar a zambaci juna kar a kashe juna a rabu shi ya fi to malama ai muna addu'a lokaci sallah ya kai to addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته wala دينا illa قضيته ولا مريضا الا illa. وما ولا مريضا الا شفيتا ولا عازبا الا زوجتا saboda zawarawa sun ce yanzu da maza da basu da mata suna ce ba musu addu'a yasa wala aziban illa zawajta wala aziban illa zawajta wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين